ara'aita muhriman fatahu wa rajulun wa huwa na'im mai harama ne wani mutum ya rufe shi ina bacci fagatta haku wa ra'sahu fastan baha mana rufe kamar misalin kila ko jahili ne ga wani wane ne malaminsa sauro na cizonsa ki samu abu ya rufe shi ko uba ne tausayi ya samu ɗansa ya rufe shi da zai wahala a ce aboki ya rufe kanka saboda tonka ya daya wannan bai rufe a da zai yi haka ba ibada ne ba wasa ibada ne amma ko da abin ga kaddara zai auku zai shiga cikin wannan amma dai wannan ba za a mutum ba zai maka mugunta ba da ka taba ce ba wa huwa mugassan yana ifarka ya samu kansa a lulluci kazalika fa kashafa an wajhihi كيف يصنع يا زي في mali مالك قال الكفارة على ga قطعه kafara na kan wannan da ya rufe shi ya rufe shi kana kwanci kana rufe gidan kyalle ya rufe maka kai da zaunan su yi don ka tashi a waye da wannan cewa ne to shi zai kafara Kayan da karfe shi ke sake kafara. Eh. وليس على هذا النعيم شيء بابكم يعلم أن ما يبكون قلت نعم أقول أقول أفن تبهكم قسم بها أجا الحالي أنا للذي أجا أنا للذي كذلك kaga daga nan faka shafa an sai bude ya yaye take eh kuntu ara'aita in kana muhrimu na'ima mai haraman nan in yana bacci ta kallaba ala jarabi sai ya mirgina kan bara ballanta za da faran nan da safe ba ta rashi. har ya danne ta ko da ba ko san jajiki jiki fakatalahu ne da zafi ko dai wani abu janyo ko kuma ba shi ja jiki ba daba an ce dai ka ba fakatala na'ima ba ala jaradu ko daban daban mai rarrafe ɗalibanin kiyashi ana ce kalaman tururuwa haka ke ya shi ne sai gana su jiya shi ina tafiya kawai sai ka juya inda ka tsora ka gwiwa ka ga mutuwa su katala au ala saidi ko akan nama ta farauta au ala farakin ko kan tsako irin na farciya din nan Na kwanta a gindin ice ashe baka kula ba akwai kurciya a kai akwai kanka kuma ta tashi inda za ka juya haka ɗin nan ƙarshen ta sai ka ga ka mirgino da reshen ka reshe in ya faɗi ha ya fashe au gairi dalika min asfai wa qatalahu ayakunu alaihi al-kaffara akwai kaffara akan fa amla bi qawli malik qala na'am alaihi al-kaffaratu عند كنت فرأيت مهرما سيئك من حرم أن أكفى مثل عليه وهو نائم ينا بكي ما عليك في قول مالي فلا أرى الكفارة أي كفارة أرى الكفارة على من طيبه ناكم وندين تدعى راشدين هو نائم ويغسل هذا المغرم عنه الطيب شيء تاشي ماذا يجي وانت وانا الدراري ولا شيء عليه قلت أرأيت مهرما ما يهرمني وانا قلت رأسه وهو نائم لك أكثر مسكينا بكش قال أرى الكفارة alaman halaka za a kwace fara kan wanda ya aske don ta kaza akwai irin masu yanzu irin yaran nan masu barci da wanda za ka ɗaga shi kamar idan nan ta ajiye shi ya zama shi ya kwanta wannan in yana kan kafarka ai sai kai masa aski bai sani ba sai dai sa shi ga masa wannan na irin askin wutan nan yanzu ne wanda wutan ma an raba ta ma da wutan ta caji ne caji ne a kan an caza babu zafi babu menene ina irin wannan bacci sai bai wani gari ga kansa an bibi man halaka wala shi'a alaihi قلت أرأيت الصبي يا ركبة إذا أحرمه أبوه فأصاب الصبي الصيدة جارنا خشية ولبس القميص أنا زي ثاني قال وأصاب الطيبة يقتل عليها على على من الفدية على من الفدية والجزاء فدية أنا كم وأنا فكمكو في قول ذلك على على الحبيب في رأيي باباني في صار ainihin abin nan don shi ya waje bai kiyaye shi kuntu a ra'aita in kana lissabi malu to ko da sabiyin nan na da malu ai sai ka ga sabiyin lokaci yana da malu ina nema ya ji baban sa Mama mamansa ke da kuɗi shi ke nan sai ta mutu kaga zai ci gado mijin ma zai ci gado ta yi ƙarshen ta sai ka ga ya sabiyu dinnan yana da dukiya da yawa za ta zama ta baban yawa على الحبيب أن يخرج جزاء ذلك الصيد وتلك الفدية من مال السبي أملا في قول مالك أم ذلك على الأبي قال بل على الأبي فذلك غائي دار قومي دكومي نشد عنهم بابا لأنه هو الذي هج به إذا كان صغيرا لا يعقل